Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala A ci gaba da karatun madarijus salikin bain manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Har yanzu uh, muna cikin manzilar sima' a wancan makon da cikin taimakon Allah subhanahu ta'ala, mun gama darajar farko sima'ul amma wacce malam ya ce abubuwa guda uku ne ijabatu zajril wa'idi ragbatan wa ijabatu da'awatil wa'adi juhdan wa bulugu mushahadatil minnati istifsara muka yi bayanin su akan cewa idan har an ji a ce an ji kiran Allah to a manzila na amma na waɗanda suka fara hanyar wannan tafiya suna bukatar abu guda uku amsawa tsoratar wannan tawa'idin Allah janarkon Allah wato a kan san ransu cewa su ji tsoron abin da Allah ya tsoratar da su su ji tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala su kaucewa abin da Allah ya ce baya so amma su kauce masa don a kan san zuciyarsu cewa sun yadda Allah baya son wannan sun bar shi saboda Allah ya hana ba kawai don tsoron azabar ba sun san da azabar sun yi da azabar suna tsoron azabar amma tsoron ba shi ne ba abin da ke shi shine ubangiji subhanahu ala ya ce baya so kuma saboda haka ba za su yi ba haka alkawarin Allah subhanahu ta'ala da ya yi musu idan sun aikata abin da ya ce su aikata wa'adinsa to shi ma su amsa wa wannan wa'adin ta hanyar zage dantse su dage su aiki sosai da samu wani alkawari na aljanna ba a bane wanda ake samun sa wato da sauki wa fi dalika fa tanafasul mutanafisuna mm. a cikin wannan abun masu nema masu tsere tsere za su dinga tsere tsere za su dinga tsere da juna sannan na uku yace shine mushahadar baiwar Allah da ni'imarsa akan basira a cikin dukkanin abin da suka yi da imaninsu da tsoron allansu da aikinsu na gari da barin zunubi ga baki ɗaya eh, da arziki da bayarwa da hana su ga baki ɗayansa su ga cewa ƙaba'in Allah ne da yardar Allah da ni'imar Allah sun ala wace kamar da Allah ke cewa kada ku goranta suna goranta maka imanin su ya ce ka ce musu kada ku goranta mu cewa ko musulunta ai Allah shi ne zai goranta muku cewa ya shirye ku zuwa imani in kun kasance mu ne cewa iman nan da kai Allah ne ya shirye ku zuwa gare shi idan gori ne ma Allah ne zai ku gori dan da Allah ya ga dama da ya baka cikin kafirci a cikin shirka ya saka wutar jahannama amma cikin baiwar Allah da ni'imarsa ya fitar da ku daga bata zuwa shirya saboda haka mutum ya ga cewa shiryan nan da ya samu da ah, gaskiyan nan da ya samu da addinin da ya samu Eh, baiwa ce daga wajen Allah subhanahu wataala haka dukkanin abin da ya samu na duniya kyauta ce daga wajen Allah subhanahu wataala har da ƙarshe ce to zunubi fa ya ce hatta zunubi idan Allah ya kaddara maka ka aikata zunubi sannan sakamakon zunubin nan ka samu cuba ingantacce ka biyo bayan ka da ayyuka kyawawa to shi kansa wannan baiwa ce wajen Allah subhanahu wataala saboda tuba abin da Allah yake so ne kyakkyawan aiki abin da Allah yake so ne idan wannan laifin shine zama sila na ka samu wannan tuban da wannan aiki kyakkyawa to shi ma wannan laifin da kai wa Allah subhanahu ta'ala bai wace daga wajen Allah saboda karshen sa ya zama kyakkyawa gare ka to sai uh, uh, um, daraja ta biyu a cikin uh, asima shine sima'ul khassa wato ji eh, da sauraro na keɓantaccen bayan Allah subhanahu wata'ala yace shi kuma salatatu ashiya shi ma guda uku ne shuhudul maqsudi fi kulli ramzin wal wuqufu al ghayati fi kulli hinin wal khalasu min at-taladdubi bit tafarruqi shuhud al-maqsud fi kulli ramzin ai shaidar abinda ake ake nufa a cikin dukkanin alama me ake nufa Allah subhanahu a cikin dukkanin abin da aka na alama in an saurari ayar Kur'ani, misali ko an duba ko an ba da labarin abin da ya samu Fir'auna ko wani safa hawa amma ake ba mutum ya mushahadar abin da yake nema wa yake nema ina ya dosa Allah subhanahu wa ta'ala tsayawa akan gaya kowane lokaci kada mutum ya dinga tsayawa akan su da mutum ya kan gaya ya kai ƙarshe ya kai makura ya kai matuƙa sannan kuma kubuta daga jin jadin rarrabuwa wannan shine abin da za mu sharhi a kai a yanzu ya ce ya ce shuhudul maqsudi fi kulli ramzin mushahadar maqsud fi kulli ramzin yace menene al maqsud fi kulli ramzin yace huwa rabbu tabaraka wa ta'ala shine ubangiji madaukakin sarki a cikin dukkanin abin da mutum yake me yake nema Allah yake nema gaba ɗaya Allah kake nufa saka mutum ya ga Allah son tana cikin dukkanin waɗannan alamu eh, shine na sama ya ce fa na sima kullu kulle kulle. dukkanin ji da ake na musamman ji na ayar Allah wannan jin da Allah ya yabawa na jin ayoyinsa da jin shiryarsa da harshen manzon sallallahu alaihi wasallam yace eh, eh, al-masmu' kullu dukkanin abin da ake ji yu'arrifu bihi wa bi sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wa ahkamihi wa wa wa wa wa wa me yake me ake ji in ka saurari qur'ani me kake ji in ka ji in ka saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanar da kai Allah subhanahu wataala yana sanar da kai siffofin Allah subhanahu wataala da sadaka sunayen Allah subhanahu ta'ala da ayyukan Allah subhanahu ta'ala da hukunce-hukuncen Allah subhanahu ta'ala da wa'adin Allah subhanahu ta'ala da wa'idin Allah subhanahu ta'ala ga wayanda suka saba masa da umarninsa da hannunsa da adalcinsa da falalarsa duk sanda ka saurari Qur'ani cikin wayannan ko dai ya ga maka Allah ko wata siffarsa ko sunansa ko aikinsa ko hukuncinsa ko umarninsa ko haninsa ko alkawarinsa na sakamakon alkhairi ga wanda suka bi shi ko alkawarinsa na azaba ga wanda ta saba masa ko umarnin abin da yake so a aikata ko abin da ya hana ko magana akan adalcinsa a cikin hukunta waɗanda suka saba masa ko kuma fallarsa ga baki. To, shine shuhudul maqsud fi kulli rams ashe idan ka saurara ka kalli waɗannan abubuwan dukkanin su baki da tattare suke da Allah da umarnin Allah da aikin Allah da hukuncin Allah da wa'adin Allah da duk ubangiji su ta'ala kake gani yace wa hadha shahud shuhud yunalu bis-sama'i billahi wa lillahi wa fillahi wa minallahi wannan ah, mushahadar mutum ya kai inda in ya ji ƙur'ani ko ya ji maganar manzon suna ke ganin Allah to ba a samun sa sai idan wannan jin da yi wannan sauraron da yi ya yi sauraro billahi ya yi shi lillahi ya yi shi fillahi ya yi shi minallahi menene ma'anar asima'u bihi menene ma'anar mutum ya sauraro billahi Ya ce, fa Allah yasma'a wa fihi baqiyatun min nafsi kada mutum ya saurari zancen Allah ya zama ma akwai wani abun da ya ragu na nafsinsa shi a cikin saurara Kana, kana jin ƙur'ani amma kana tunanin wani abu ma. Kana ma da shi'orin cewa ya kana cikin wannan ɗakin da, da fitila, ko kana wannan garin, ko kana wajen a'a in kana sauraro wato akwai abin da in kana tsaro ka san abin in kana tsaro ba ma mancawa kake ma da inda kake ko hmm. sau da yawa yanzu yara in suna cin waka sai a kira yaro a yi masa magana a yi masa magana a yi masa magana ba ya ci ka zo kansa kai magana sai ka dake shi <laughs> ko ba haka ba to me yasa ba za mu shigar da kanmu ba in ana karatun Qur'ani ya zama ka manta ga baki daya daga inda kake babu wani abu da ya riguna ka banda wannan abin da kake sauraro shine ga gabaki ɗaya ka riga ka shiga cikin sa ne sanda Allah ya ji yadda kai wannan yace idan eh, fa in kana fihi baqiya baqiya fa in kana fihi baqiyatan eh, baqiyatan qata'aha eh, kamali kamali masmu'i inda akwai sauran abin da ya ragu na nafsinsa to sai ya yanke shi saboda kammalar ratayyarsa da abin da yake ci idan ka ratayu gaba ɗaya da abin da kake sauraron alkur'ani to ba ka jin komai amma kana nan kana sauraron ka kunna qur'ani ko ana karatun qur'ani kana nan amma kana shi'urin kana dan jin zafi ko kana jin sanyi ko eh, kana tunowa da cewa kana da wani mitin wannan baka gama cika ba kamata ya zama ba ka jin komai ba ka da babu komai sai wannan abu da kisar sauraro fa yakunu sama'uhu bi eh, qayyumiyyatihi mujarrajan eh, min iltifatihi ila nafsi sai ya zama jin nan da yake yi yana ji ne saboda tsayawar ah, ya saboda halarto Allah subhanahu wataala akan sa ko da yaushe ba tare da waiwayan shi kansa ba Allah ne yake magana Allah ne yake magana saboda baka ji komai ba ka san komai ba hankali ka baka komai sai magana Allah subhanahu wataala wani shine sima'u billah to amma sima'u lahu to jifa da ake ko sauraro lillahi saboda Allah yace fa an yujarrida nafsa fi sima'i min kulli iradatin tusahi muradallahi min Shi ne mutum ya sirraitar da ransa a cikin ko a cikin saurarensa daga dukkanin wani nufi da yake kokawa yake cikoso da nufin Allah su an ta'ala Ƙur'anin nan kana sauransa kawai don ka ji daɗi ne? Ka ji A'a, kana san saboda ka san me Allah yake so. abin da yasa ka je kake sauraron kana sauraro lillahi saboda Allah kake sauraro me saboda Allah kake sauraro ba ka da wani nufi naka na kanka da nufin Allah subhanahu wataala a gane wancan ka ka saurara ga baki ɗaya ka manta da kanka wannan kana sauraro ba ka manta da dukkanin wani abin da yake nufin ka ko abin da yake sha'awar ka ko abin da kai kake so ba zuwa kai ka ji mai Allah yake so ne dan na aikata Ba ka zo da wani san ranka mai Allah ya ce yana so a yi aikata mai Allah ya ce ya hana ya hana mai Allah yake so ya fahimtar da ni a cikin wannan kissar na fahimce ta mai Allah yake sanar da ni akan kansa da siffarsa da sunayensa na fahimta a haka ba kuma na zo da nawar ra'ayin ina so na dora shi akan abin da na ji ba dan akwai mutumin da yake zuwa da ra'ayinsa in ya ji magana sai ya fassara ta da abin da ya daidai da sarrasa ko kwanakin ba mun yi zancen wanda ake cewa masu eh, cefanen eh, fatwa eh, shopping yara sai mutum yana son ya san shin abu ya halatta ko haramta ba sai je intanet ya je Google. In ya karanta wata fatawa in ba ce masa daidai ba sai ya nemo wata fatawar. Ya nemo sai ya ga wacce ce daidai sai ce wannan malami malami ne. Amma fa ba wai shi ya auna da Qur'ani ko da sunna ko da ah, wata ƙa'ida ta usulul fiqh ba. A'a malamin da yake so malamin da ya faɗa masa abin da ya daidai da abin da ransa yake so. Ka ji a wannan malami ne. Amma shi fa ba malami ba ne, amma shi ya san malami. <laughs> a gani bai san Qur'anin ba bai san hadisi ba amma har ya san wannan malamin ya fi wannan malamin ilimi shi bai karatun ba wani malami ya saba faɗa ya ce a Najeriya ne kaɗai zaka ji jahili yana cewa wannan malamin ya fi wannan malamin to na ɗauka za ka yi hukunci akan da kake da ilimi a kai ko malami shi ne zai ce maka wannan ya san hadisi wannan ya san fikiru wannan ya san usul wannan amma shi ma ya san me hadisi tukunna ko idan baka sani ba duk wanda an ce idan eh, eh, a garin makafi mai ido ɗaya shine sarki ya fi ka gani to amma sai mutum ya zauna ya ce wannan wato wato saboda sima'u nan sauraron da aka yi ba an saurara lillahi ba dama an saurara ne ana neman abin da ya yi daidai da abin da mutum yake so ba zuwa kai ka ji mai Allah yake so ba an gane ga yace ta saka asma'u lillahi sai mutum ya tsirce da kansa ya zama cewa ba shi da wani nufi sai nufin Allah subhanahu wataala wa tajma huwa sam'ihi ala tahsili muradillahi min al-masbu kuma ya tattara karfin jinsa karfin saurarensa ga baki daya izuwa riskar me Allah subhanahu wata'ala yake yake nufi menene muradin min al masmu daga wannan abin da ya ci me Allah yake so ya ciyar da shi shi kake so ka fahimta ba mai ni nake so na ji ba daga wajen daga wajen Allah to wannan shine sima lillahi to as-sima'u fihi ba ji fillahi yace fa shanun akha wannan kuma shi wani abu ne ba wa huwa tajridu ma la yaliqu nisbatihi uh, ma la yaliqu nisbatuhu ila al-haqqi min wasfin أو سمة أو نعت أو فعل مما هو لائق بكماله shine a tsarkake a tsiraitar da dukkanin abin da bai rataya bai kamata a dangana shi daga Allah subhanahu wa ta'ala ba wato na siffantawa ko wata sifa ko wani description ko wani alamu abin da bai dace a dangana wa ko aiki Uh, masu sauraro a uh, da masu bi uh, sai a haƙuri yau zoom da da facebook mun zo mitin meeting suka shirya mana wannan wurin kuma babu wifi mai kyau to mutumin da yake sauraron alkur'ani sai ya ƙaddara cewa da shi Allah yake magana kamanta da murya mai karatu kamanta ma da manzo sai ka cika ɗauka Allah da kai yake magana Allah yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum ɗauka Allah ne Allah ne yake magana da ku da Allah ne yake ga maka da kici shine sama min to um yace uh, hadha huwa sama' min Allah wannan shine ji daga wajen Allah subhanahu wataala Lasima, a babu al-hiyar ba jin masu eh, yaujarar kansu ba wanda zai zauna ya ce ai Allah ya ce mu Allah ya Allah ya bani Allah ya Allah ya magana da ni a cikin sirri na to wani sai shedan sai maka magana sai ka ce Allah ne ya gaba amma abin da ake fi da ji daga Allah shine kana sauraron waɗannan ayoyi na Qur'ani na Qur'an da Allah ya saukar ka ƙaddara cewa da kai Allah yake magana shi ne jin maganar Allah da duk abin da zaka ce ka ji shi Uthman dan Furiya faɗa ce kawai mutum ne mafarki sai kai mafarki a mafarki sai a ce baka ka tashi ka je kai wani aiki da ibada yace in ka tashi ka duba ƙur'ani da sunna ka gani wannan abin da aka ce ka yi dama na cikin shari'a in yana cikin shari'a to tunatarwa ne sai ka aikata saboda Allah da manzansa sun ce ka aikata ba da mafarkin ka ba dan kai ba maka wahayi ba kuma kai ba annabin kanka bane da aka sauka maka da wata sabuwar shari'a an gane ko idan aka ce misali aka ce kana kana kwance sai ka ga manzo Allah sassan farki sai cewa ne um, ya kamata ka dinga zuwa kana gaida mahaifiyarka aƙalla sau ɗaya a mako misali to ko baka ga gaida mahaifiyar sau ɗaya a mako Qur'ani ko hadisi ba amma ka san ai Qur'ani yana cin biyayya ga iyaye hmm. ko manzon Allah sai ya zance muhimmancin wa mahaifiya sai ka ɗauka wannan tunatar da kai aka yi cewa ka baka kula da haƙƙin mahaifiyarka ba kana barinta kai mako ɗaya kuna gari ɗaya baka je ka gaishe ta sai ka je ka aikata ba dan mafarkinka ba ka gode wa Allah da aka tuna maka amma za ka je ka aikata saboda Allah ya umarce ka da biyayya ga mahaifiyarka shari'a daga wajen Allah take da wasan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wajen mafarkinka ba amma in Allah ya soka cikin mafarki ko cikin eh, eh, jiyarwa ko wani abu sai ka ji magana wacce za ta tunatar da kai wani abu wanda dama yana cikin shari'a an gani so ka sima minallahi abin da ake nufi ka ji kamar Allah ne ya faɗa maka wabil jumla a cikin jumla dai faman ƙuri'a alaihi qur'an wanda ake karanta wa ƙur'ani na sauraron sa falyabdir nafsahu ka annama yasma'uhu min Allah yukhatibuhu to ya kaddara kansa kamar yana sauraron Alƙur'ani daga wajen Allah Allah ne yake magana da shi fa idha hasala lahu ma'a dhalika as bihi wa lahu wa fihi idan tare da wannan sima'u min Allah ya zama ya samu sima'un billahi wa lillahi wa fillahi iz jahamat ma'anil masmu wa la ta'ifuhu wa ajaibuhu ala qalbi to ma'anonin abin da yake ji da ma'anoni masu rinsi da abubuwan al'ajabi da suke cikinsa duk sai su tattara cikin zuciyarsa wasdalafat ilaihi bi ayya bi ayya yabda tattaru a kansa duk wanda ya ga dama ya fara ya fara da shi uh, uh, fama shi min ilmin wa hikmacin wa ta'arrufin wa basiratin wa hidacin wa gairi nan uh, abin da yake nema an ilimi yake so a qur'ani an shirya yake yake dubawa in wani hukunci yake in wata hikima yake so ya gani in wani in wani in wani abu yake so ya sani in wata basira yake so ya samu duk sai ya samu saboda ya samu jin nan ya tattara jin nan yana ji billahi lillahi fillahi minallahi duk abinda yake nema sai ya tsinta duk suna tare da shi to yace wa amal wuqufu ala al-ghayati fi kulli hin na biyu yace tsayawa akan gaya a cikin kowane lokaci duk abinda mutum yake yi ya tsaya akan gaya kada ya kada ya dakata akan wasila yace fa huwa tatallubu was safaru إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي الذي جعل وسيلة إليها شيني nema da tafiya izuwa wannan gayar da yake nema wacce aka sanya abin ji shine wasila izuwa gare shi idan kana so ka tafi lagos daga kano ko daga kaduna ka tafi airport shiga jirgi ba ne ga yarka ko kawai shiga jirgi ka je kawai ka jirgi jirgin sama abin da gayar ka mai ka je ga jirgin nan wasila ne idan shi yasa idan ka je yanzu airport kana so ka je Lagos karfe goma ka je airport aka ajiye ka a jirgin sama kai awa uku duk daɗin jirgin sama complain za zafi saboda kai baka je baka tafi airport don ka shiga cikin jirgin sama ka zauna a cikin jirgi ba ka tafi airport dan ka hau jirgi jirgi ya kai ka Lagos kuma ba saboda haka shi kansa abin da kake ji dinnan yanzu ka saurari alqur'ani ai wasila ne zuwa gaya me yasa kike saurari qur'ani amma ka je ka ji qur'ani ka ji ayar Allah shi kuma ya tsaya a nan Allah ga abin da ka ji abin da Allah ya ce ka aikata baka aikata ba Allah ya ce ka ji tsoron Allah baka ji tsoron sa ba amma ka ji jin ya maka amfani ba maka amfani ba Allah ya ce eh, a ƙimus salata ku tsaye da sallah ka ji amma baka tsaye da sallar ba ka ji dan ji ka ji dan ji saboda mai saboda shi Qur'anin nan da aka saukar da shi wasila ne zuwa gaya gayan nan shine Allah subhanahu wataala kamar yadda in ka tashi ka je airport zaka tafi Lagos jirgin sama wasila ne wanda zai kai ka zuwa Lagos in ka je ka shiga jirgin sama ka zauna kai awa ɗaya awa biyu awa sai ka fara zagi ka fara tsinewa um, asma zo ku aje ma jirgin sama awa ga shi ka shiga jirgi saboda jirgin ba shi ne gayarka ba wasila ne kai Legas kake so ka je kuma kana nan kana zauna cikin airport baka je ko ina ba kana cikin jirgi to saka ake tsayawa akan akan gaya me gaya ko al-haqqu subhanahu shine Allah madaukakin sarki fa innahu gayatu kullu matlab shine gayar duk abin da ake nema wa anna ila rabbikal muntaha shi sautin da ce cewa matuƙa matuƙa um, limit wajen Allah duk inda aka je aka dawo Allah ake nema za ka kaji umarnin Allah abin da ke nufi ka bi umarninsa ka karanta sifofin Allah ka so shi ka bauta masa laysa wara Allahi marma babu wani abin da ake bukata ake nema ake hangi bayan Allah subhanahu wata'ala wala dunahu mustaqar kuma bayansa babu wani wurin zama mazauni ah, wala ta karul ainu eh, bigai rikin bacca ijaniya ba ta sanyi da wani Allah har abada sai da Allah subhanahu wataala wa kullu maqlubin bahu, wa dhillun dukkanin abinda da mutum yake nema ba Allah ba to inuwa ce wacce za ta dame in ka je ka ji karatun Qur'ani idan dai ba ji kai ka saurara dan ka dan ka ci wajen Allah ba to duk abu da kake nema inuwa ce wacce za ta kare inuwa dai ga nan a rana na faduwa babu sauran inuwa da za ka ganta da rana amma kana zaune kana zaune rana za ta faɗi ka nemi inuwar ka rasa ta uh, uh, ko kuma mafarki ne uh, wanda wanda zai kubce wa in wa in wa in tam na bihi sahibuhu na wa in ta matta'ani bihi sahibuhu fa on buru ko da a ce uh, ma'abocin mafarkin nan ya ji daɗin wannan mafarkin jin daɗi ne a lokaci kaɗan kana farkawa ba mafarki ko wani gaicen mafarki kana da kana da kana da biliyoyi kana cikin kacin gida kana da jirgin sama kana jin daɗin mafarkin nan kana farkawa sai ganka a inda kake mafarki ya kare sauraka ya ce alwakufu alal gaya ci fi kulli hinin mutum ya tsaya akan gaya a kowane lokaci kana jin ƙur'anin nan abin da kake sauraro ka tsaya akan gaya akan Allah su wa ta'ala sai ce kuma wal khalasu min at-taladdudi bi tafarruqi kubuta daga jin daɗin rarrabuwa mai rabuwa fa tafarruqu fi ma'anin masmu wannan rarrabewa a cikin ma'anonin abin da ake ji wata naqulul kalbi fi manaziliha yuji lahu lantha da wato jujjuyawar zuciya cikin manzilolinta yana wajabta masa jin daɗi wannan dukkanin mutumin da yake karatun Qur'ani to Allah shi ya san wannan kullun kake karatun Qur'ani ka ƙara samun fahimtar Qur'ani ya ƙara shiga ka sai ka ji wani daɗi a cikin zuciya to wannan daɗin kada zama shi ne gayar ba yi kai dan ka ji daɗin ba shine shine wannan al-khalasu min at-taladduzi bi wato kubuta daga wannan jin daɗin na na na tafarru yace kama huwa yace wannan yace yace kama huwa ma'luf da intikari wannan abu ne sananne a cikin wannan kare? kana ƙara ji duk mutumin da ya ƙara ji duk sanda kai aikin alkhairi duk sanda ka ci cewa a ka ka ƙara kusanci da Allah kana jin daɗi kuma mutum ya jaraba ka tashi wajen na kai sallah da daddare kai awwa ka kyautata awwalarka ka kyautata sallarka kyautata karatun ka kai zikiri in ka gama sai ka ji a wani wani daɗi a ranka in dai ka yi saboda Allah na cewa ka karkusanci da Allah subhanahu wataala to wannan daɗin kada zama shi ne gaya kada kada ka zama ka shagarta da wannan jin daɗin shi jin daɗin dole ya zo a joint tadi amma kada ya zama shi ne abin da yake gabanka eh, ya ce eh, falita hallas min ladati tafrikacin da ci hiya haddahu mutum ya kubuta daga wannan jin daɗin na rabuwa wanda yake rabansa ne shi ilal jam'iyyati alal masmu'i bihi wa lahu wa minhu zuwa tattaruwa akan abin nan da kake ji na ayar alqur'ani da kake ka saurare shi da Allah kuma saboda Allah kuma daga wajen Allah su hannu ta. to na ukun su wannan shine uh, daraja ta biyu an yi uh, sima'ul amma mun yi sima'ul khassa to sai sima'ul ta khassa shi kuma menene sima na keɓantattun keɓantattu a cikin bayi ya ce sima'un yanfil ilali sima'un ينفي الإلل إلى إلل عن الكشف ويسيل azali, إلى الأزل ويرج النهايات إلى الأول shine jin da yake kore illoli daga wa yayewa zan yi bayanin abin da yake nufi jin da yake riskar da abin da yake ya dawama har abada ya haɗa shi da abin da dama yana na tun fil azal kuma wato wanda yake kawo um, ƙarshe abubuwan ƙarshe izo abubuwan farko nihayati hayati uwal fal kashaf me kashafi a nan a cikin sima don mutum yana tsaron ƙur'ani in an ce an yaye masa hijabi me ma'ana yaye hijabi ko mukafahatul kalbi bi haqiqatil masbu shine aran gama zuciya da haƙiƙar abin da ake ji babu sauran hijabi ka ji ayar Allah babu wani abin da abin da Allah yake so ka fahimta ka fahimta abin da yake so ka ji ka ji kuma zuciyarka ta daga wajen Allah ne babu wani abin da ya shiga tsakaninta da abin da take ji to shine aka samu wannan kashifi an yaye wannan hijabin da zai kare zai tattare ko zai rage hasken Qur'ani shiga cikin zuciya to amma tana da illa guda biyu shi kashafi abubuwa guda biyu ne sukan um, hana shi wannan yayewar abubuwa guda biyu sukan zama kamar wato labule tsakanin zuciya da abin da take ji na farko a shubha allati eh, tantafi tantafa bi hadhihi al-fukafa shubha doubt mutum ya zo yana kokonci ko eh, yanzu ko ko umarni aka baka na dan adam in aka ce maka shugabanka md ya ce ka aikata kaza in kana da kokonto akan shi md din nan shi ya faɗa ba lallai ka aikata ba ko duk sanda amma in ka tabbatar cewa wane da ya zo daga wajen md yake kuma maganan nan da na ji kamar md ne ya faɗa to in aka ce md ya ce tashi daga nan to kamar md ne ya zo kanka ya ce ka tashi ka tashi ko ba haka ba saboda babu kokwanto sai ka kamar shi ne ya zo to haka um, eh, sauraron ƙur'ani yake inda akwai wata shakka a kan cewa wannan kalmar Allah ce to wannan shakkar ta zama hijabi tsakanin zuciya da abin da take ci amma daga sanda mutum zuciyarsa ta kubuta daga wata shubha ya tabbatar da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa wannan ƙur'anin nan kalamun lahi ne cewa Allah shi ne ya yi wannan maganar. To zuciya za ta karɓi abin da ta ji babu wani hijabi tsakaninta da abin da take ji to um, hijabi na biyu wanda yake illa yake rage wato hasken kashafi yayewa ya ce nafil wasa'id bai na samuwar masmo korewa su da tsakanin da ake da um, ake ji abinda abinda abinda wanda um, abinda eh, tsakanin mai ji da abin da yake ci shi komai hawa-hawa ne yanzu a cin wayar hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi idan isnadi gajere ne suna ganin ya fi ƙarfi akan dogon isnadi ya ka ce na roce daga wane daga wane daga wane daga wane daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan tsakanin wanda ya ruwaito da manzon Allah misali mutum uku ne to wannan ya fi ƙarfi akan wanda yake mutum hudu ko mutum biyar ko mutum shida ashe ana rage wasuɗa ko ana ƙara um, gaskata abu in ga zo ka ce a ai wane eh, ai na ga wane na gari ce kai ka gan shi da idanka a wane ne faɗa ma to kai wane kai ka gan shi a wane ne faɗa kai ana ƙara yawa kana ƙara rage gaskatawa ko ba haka ba amma in ce ni na gan shi da idona ba wani ne ba labari ba kaga gaskata shi din nan ya fi ƙarfi akan wanda ya ce wani ne ya gaya mu shi ma wani ne ya gaya masa shi ma wani ya gaya masa ko ba haka ba to balle in kai ka gani idan ka fa kai gani idan ka gaskatawar tafi gaskatawar wani ne ya faɗa maka ya ya gani ko to ashe kashafi asla ka kai kanka inda in ka ji aya bayani za ce Allah ne yake magana da ka cire kowa ka cire kowa daga tsakanin ubangiji da kai kalmar Allah ce Allah na zance da kai ka ɗauka kai ne kake zaune a gaban Allah Allah yake faɗa maka to eh, wa'annan tattara wasiɗa tsakaninka da abin da kake ji yana rage eh, wannan kashafi eh, wanda shi ne eh, wannan aron gama da zuciyarka za ta yi da hakikar abin da kake sauraro. بحيث ya هو هو هو musma, yadda zai zo yana jin kansa cewa shi shi ne wanda ake ciyarwa da wannan zancen direct ba wasta shi ake cewa wannan zancen directly wa huwa alhadi Allah ne mai shiryarwa fa isma shiryarwa jiyarwa daga wajen Allah take inna inna jam law alima Allah fihim khairan la asma'ahum wa law asma'ahum la tawallaw mu'riduna da Allah ya san harci da ya jiyar da su innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a yace inna Allah yusmi'u mai yasha Allah yana jiyar da wanda ya ga saboda haka jiyar wannan daga wajen Allah take subhanahu wata'ala wa minhu hidaya shiriya daga wajen sa take wa minhu ibtida daga wajen sa komai ya fara wa ilaihi intiha kuma gare eh, eh, eh, um, gare shi komai yake karewa shine al-awwal shine al-akhir wa amma uh, wasuhul abadi ilal azal to ce kuma ka silancar da um, ka yake yana nan har abada ka hada shi da abin da dama yana nan cin fil azal fa hadha in da ala zahirihi fa huwa mahal wannan in ka ɗauki shi kan zahirin ba zai yi ba ya za a ce abin da yake can gaba ka haɗa shi abin da yake tun kafin farko wannan tun fil azar. ya ce li'annal abad wal azal mutaqabilani taqabulin eh, tanaqub saboda abad da azal opposites sun opposite ne opposite wanda ba za su iya haɗuwa ba fa isalu ahaduhuma ila al-akhar an mahal ba zai yi ahad ɗayan su da ɗayan wa inna ma muradu abinda shi yake nufi anan anna ma yakunu fil abadi mawjudan mashhudan faqad kana fil azali ma'luman dukkanin abinda zai yake samamme kuma ake ganinsa sa za a gan shi za a shaida har abada to dama tun fil azali yana nan a cikin sanin Allah da kudurar Allah subhanahu wa ta'ala abin da zai faru yau gashi yau ya faru amma tun fil azali a cikin ilimin Allah sun ta'ala cewa zai faru kuma zai faru a yau an gane an gane abin da yake nufi abin da zai faru yanzu eh a yanzu ya faru da ne yau aka haife shi kafin yau baya nan a duniya sai yau aka haife shi ko amma tun fil azal wannan ɗan yana cikin ilimin Allah da ƙudurar Allah cewa za a haife shi a yau da. An gani To duk abin da ya same ka, duk arzikin da ka samu ko ka rasa, duk alkhairin da ya zo maka ko ka rasa, duk ɗaukaka da ka samu ko ka rasa, duk rashin lafiyar da ka yi ko waraka, yanzu ita same ka amma ka san cewa dama cincinin Allah ya kaddara maka kuma yana cikin ilimin Allah Allah ya san zai faru ba abin da zai faru wanda Allah bai san zai faru ba tun fil azal kuma abin da zai faru wanda Allah bai kudurta zai faru ba tun fil azal shine abin da yake fi da um, sada al'abadi ilal azali abubuwan da za a same su za su kasance har abada a mayar da su zuwa abin da yake nan cin fil azal me yake nan cin fil azal Allah subhanahu ta'ala kafin komai yana nan ko bayan komai yana nan kuma kafin komai ya faru ya riga ya san zai faru tun kafin ya halicce tun kafin ya halicci duniya da abin da ke cikin ta dama cincini ya san cewa zai lokacin yi ne kawai ya bayyana to ne wannan eh, yasilu eh, al'abadi ilal azal eh, yake cewa um, fa'ada hukman abadi ilal azal ilman wa haqiqatan ashe hukuncin abin da yake yana nan har abada sai ya koma abin da yake nan cin fil azal a cikin ilimin Allah da kudurar Allah subhanahu wa ba cewa aka yi yaron nan an haife shi kafin yau ba a yau aka haife shi amma yanzu aka ce maka yaushe Allah ya san za a haifi yaran nan kai za ka iya faɗa wataƙila kai kanka baka san ma za a haife shi ba sai da matar ce ciki ko shi ma ba sani kai ba fata kake da sai ko zai fito da ko ko zai fito da rai ba ko kana ganin sa baka sai ko ko cikin zai zube ko namiji ne ko mace ce ko an nuna maka shi a kan a asibiti ka ga namiji ne baka san zai rayu ba ba zai rayu ba sai ran da ya fito sannan ka san yaro ya zo amma shi Allah ya sani cincin cewa za a cikin nan yaron nan zai zama kaza daga daga daga mani zai zama mubda zai zama alaka har kowanne da halittarsa da cewa zai fito mai ji ne mai lafiya ne wannan yana cikin ilimin Allah tun fil asal to haka ko menene ko menene babu wani abu da yake kubuta da rachin fil ardi wala fi sama wala askar min dalika wala akbar illa fi kitabin mubin yana dukkanin abin da zai faru a cikin sammai da kasai har abada ko da da rachin ne ko ƙasa da haka ko sama da haka ba zai faru ba sai yana nan a cikin littafin Allah bai yi a cikin ilimin Allah a fil azal to ya ce wasar al’azali azali sai abin da yake na fil azal ya zama yana na har abada kama kanan abadi azaliyan fil ilmi wal hukum, kamar yadda wanda ya bayyana ya kasance shi ma can fil azal yana a cikin ilimin Allah da hukuncin Allah wa idahu dalik ce. uh, bayanin wannan annal abad zahara fihi ma kana kaminan fil azali khafiyan abinda ake cewa abadu abinda yake cewa daga baya abinda yake bayyana a cikin wannan duniyar tamu wani abu ne ke bayyana wanda da yake na fil azali a cikin azal a ɓoye abu ne da a ɓoye yana cikin ilimin Allah sai kuma yake bayyana fanci hal amru kulluhu ila ilmihi wa hukmihi wa hikmatihi sai dukkanin al'amari ya kare akan wato ilimin Allah da hukuncin Allah da hikimar Allah wa zalika azali wannan kuwa azaliyi ne ba shi da farko cin fil ke yake wa hadha raddun nihayati ila al wannan shine abin da yake fi da mayar da abubuwan ƙarshe zuwa farko mayar da abubuwan da muke gani zuwa farko mai farkon su Allah subhanahu wa duk abin da ka gani asalinsa da wajen Allah ne duk wannan wato sabar wato yadda tauhidin rububiya ne masu Allah sa yakan ce eh, idan Anewa wani yaro a gidansa ya dafi matansa su ne masa faɗa yakan ce ku bar shi na eh, kujjar lakana da Allah ya kaddara abin zai faru da zai faru ana masa fada me yasa da zai ce ai da Allah ya yi zai da ya faru saboda tsabar sanin cewa Um, rashin aikata wannan abin Allah ne kaddara ba zai aikata ba za ku daina ganin laifinsa ana ana ba da labarin shehu radiyallahu anhu ke cewa shi idan mutum da mutum zai mare shi ba zai rama ba so da in ya rama ya ɗauka cewa shi yana da ikon yi wani abin da Allah bai kaddara ya zalunce shi tunda in dai har in ku idan kuma ya yarda cewa in yarda cewa Allah ne yayi ya rama to ya zarce shi idan kuma ya yarda cewa shi shi ne yayi to ya dauka cewa wannan mutum yana da ikon yawan wani abin da Allah bai kaddara ba shi kuma wannan yayi shirka <laughs> to so da kai eh, tsabar eh, mayar da abad ilal azal duk abin da mutum ya same shi ko menene ya zama kamar yadda iska za ta kada ganyen bishiya aka yi ɗaukar cewa Allah ya kaddaro ya faru kawai ya tafi da shi to wannan shine mai da ne hayatu ilal uwa to manzila ta gaba manzila ce ta hazan abin da yasa ba za mu karanta manzilar hazan bakin ciki so shi kansa ibnu qayyim yana magana cewa wannan manzila babu inda aka umarci mumini da ya bakin ciki saboda haka ba za mu tsaya mu yi karatu ai karatu don a gaya mutane kuma a karatu nan ba haka yake ba sai manzila ta gaba ita ce manzilatul khawf manzila ta tsoro tsoron Allah eh, wacce ita ce za mu shiga wani mako mai zuwa eh, eh, kuma hiya min ajalli manazil tariqi wa an fadiha qalbi wacce ce mafi ta cikin mafi girman manziloli na wannan hanya ta ta sufanci kuma mafi amfani ga zuciya wa hiya fardun ala kulli ahadin manzila ce wata take wajibi a kan dukkanin bawan Allah dukkanin mutum tsoron Allah wajibi ne a kansa ba wannan ba ba manzila ce ba wai ta isani ba ce ba mustahabbi ba ce tsoron Allah wajibi ne Allah yana cewa fala takhafuhum kuma khafuni in kuntum mu'minina yana cewa iyaya farhabuna yana cewa fala takshawun nasa wa yana cewa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun zuwa fadarsa ulaika yasari'una fil khairati wa hum laha sabiqun da fadarsa wal ladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa tsakanin bainan ayoyin yake to um, mako mai zuwa za a ɗauki ayoyin nan sannan za a kawo um, eh, khawf da kalmomi da suke makusantanta a cikin ma'ana muradifa Uh, kamar um, uh, hashiya kamar uh, wajen kamar rahaba duk sun zo a cikin a cikin alkur'ani hatta ishfaq din nan da fadarsa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiquna wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minuna wal ladina hum bi rabbihim la yushrikuna wal ladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiquna Allah ya sama cikin su amin uh, mako mai zuwa zamu shiga masallacin khawf uh, salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا عليك توكلنا عليك انا اليك المسير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين